عليه ومن تزكى تتضاعف بها الحسنات وترفع بها الدرجات وتكفر فيها السيئات أمره سبحانه ورسوله وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله جعل هذه الأمة خير أمة وفتح لها أبواب الفضل والرحمة وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من عبد الله وقام بطاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن قال أعظم نعم الله على العبد أن يبلغه مواسم وأن يوفقه قبل فواتح أيها المسلمون نحن على أبواب أيام أذيمة أقسم الله بها في كتابه فقال سبحانه والفجر وليال عشر قال جمهور المفسرين هي أثر ذي الحجة وإذا أكتم الله بشيء دل ذلك على إذن شأنه وألو مكانته وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أثر بالحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الله أكبر أيام قليلة لكن أجرها عند الله عظيم والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من سائر أيام الدنيا عباد الله كم من الناس أدركوا هذه الأيام في, في أعوام مضت وهم اليوم تحت التراب وكم من صحيح أصبح مريضا وكم من حي أمسى, مف... أمسى مفقودا فاشكروا الله على بلوغ هذه المواسم وسارعوا فيها إلى الخيرات أيها المؤمنون إن من فضل الله أن أبواب الطاعات في هذه الأشر كثيرة متنوعة حتى ينال كل مسلم نصيبا من الخير ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام أولا المحافظة على الصلوات فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ومن ضيع الصلاة فلا خير فيه حافظوا على الصلاة مع الجماعة وأكثروا من النوافل والسنن والقيام ثانيا الصيام وخاصة صيام يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فيا لها من تجارة رابحة نعم تو كنا سن مسلمتي تو كيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله kina jin hausa ai to abin da kike faɗi shine kin shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma annabi muhammadu manzonsa ne ma'ana rayuwarki duka zaki tafi da ita yadda Allah ya ce kuma yadda manzo ya koyar wannan shine musulunci yanzu za ki je yi wanka alwala ki zo mu sallah bayan nan sai ki zo a ƙara maki bayani ya sunanki ya liya to kina san shi ko za ki canza eh? zainab ake kiran ki da shi to dama can ke musulman ce kenan amma kika samu ki zainab to masha Allah to zainab suna ne daga cikin 'ya'yan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ki je sunan ki zainab in zama 'yan uwa musulma Allah ya tabbatar da imaninki eh a je a wanka a zo mai ثالثا من الأعمال الخير في هذه الأيام المقبلة علينا التهليل والذكر قال الله تعالى واذكروا اسم الله في أيام معلومات وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما فأهيوا هذه السنة يا عباد الله في البيوت والأسواق والمساجد والطرقات قولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رابعا الصدقة والإحسان وكم من فقير ينتظر لقمة وكم من يتيم يحتاج إلى رحمة وكم من مريض يحتاج إلى دواء ومن أعظم القربات في هذه الأيام المقبلة تفريج القربات وقضاء الحاجات وإدخال السرور على المسلمين عباد الله خامسا التوبة الصادقة فهذه الأيام المقبلة فرصة عظيمة لمراجعة النفس وترك المعاصي ورد المظالم وفتح صفحة جديدة مع الله يا من أثقلته الذنوب باب التوبة مفتوح ويا من قصر في الطاعات الفرصة ما زالت أمامك عباد الله إن بعض الناس يضيئون هذه المواسم باللهو والأصوات ومتابعة الحواتف والمباراة بينما بينما الصالحون يكتمون اللحظات بالتكبير والقرآن والذكر والطاعات فاحذروا الغفلة فاحذروا الغفلة عباد الله فإن الأعمار قصيرة والآجال مكتوبة والدنيا زائلة وألموا أن هذه الدنيا ميدان عمل وأن الآخرة دار الجزاء وأن سعيد من اغتنم مواسم الطاعات قبل نزول الموت يا عباد الله أكثروا في هذه الأيام المقبلة من تلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والدعاء للمسلمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا من الدعاء لأنفسكم ولأمتكم ولوطنكم فإن الأمة تمر بفتن ومهن أديمة أقول قولي هذا وأستغفر الله الأديم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdu لله والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنواع من أبوديا جاء mai girma mai baiwa wanda ya sanya ma bayansa lokacai na alkhairi lokacai na cin gajiya wanda yake nunnunka masu ayyukansu na lada ya nunnuka masu ladan a cikin waɗannan lokacai ya ɗaga darajojinsu ya kankare musu zunubansu muna godiya ga Allah muna gode ma Allah bisa wannan ni'ima da ya mana muna tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa ina shaidawa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ko manzon ne shine siyayyen al'umma shine ne zaɓaɓɓen halittu ya tsayi da yi ma Allah ɗa'a ƙira da aminci da albarka su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi gwadabinsa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu. bayan haka yayin uwana musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani lallai yana da cikin mafi girman ni'imomi da Allah ya yi ma bawa shine ya isar da rayuwarsa ta riski wasu lokacai masu muhimmanci a rayuwarsa wanda zai aikin da'a a ninninka masa lada wannan ni'ima ce babba sannan ya datar da shi kuma da cin gajiyar irin waɗannan lokacin kafin su shuɗe ya'yan uwana musulmi mu sani lallai muna gab da ƙofa ta wasu kwanaki masu girma kwanakin da Allah ya rantse da su a cikin littafin mai girma ce wal fajr wa layalin ashr Allah ce rantsuwa da alfijir da wasu dare guda goma malaman tafsiri da aka aminta da tafsirin su suka ce su ne asr zulhijja kwana goma nan na farkon watan zulhijja idan Allah ya rantse da wani abu to yana nuna wannan al'adun sha'aninsa mai girma ne al'amarinsa babba ne hakika ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin kwanaki wato babu wasu kwanaki waɗanda suke aiki na ƙwarai Allah ya fi son aikin a yi a waɗannan kwanaki kamar waɗannan kwanaki guda goma na zulhijja babu wasu kwanaki haka na ce waɗanda bawa zai aiki na kwarai a ciki kuma Allah ya fi son aikin da ya yi sama da waɗannan kwanaki goma na zulhijja lallai wannan ya yi nuni kenan a kan cewa wato wannan kwanaki manya ne masu girma ne shi ya sa sahabbai ba su shiru ba sai suka kira manzon Allah yaya jihadi fi sabilillah Eh? suna ganin jihadi kowa ya san falalarsa da irin gara da mai jihadi ke samu annabi ya ce eh har jihadi din sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba dukiyar ta tafi a jihadin ransa ya tafi a jihadi ya yi shahada kenan shine kadai yake wanda ya yi aiki cikin wannan kwanaki falala wanda Allah ya fi so a yi a wannan Allahu akbar ya 'yan uwa musulmi ga shi kwanakin kaɗan kwana goma ne kwana goma ba kwana ba talatin ba ba shekara ba kwana goma haka Allah ke ikonsa ni'imar da ya mana mu musulmi an ma mana wasu lokacai da za mu ci gajiyar su na ibada kwananta muka yi azumi aka sami daren lailatul qadri a ciki sannan kuma gashi yanzu wannan kwanaki goma sannan a zo a ce maka sallah za ta zo layya wa haka haka haka Allah ya sa haka nan sallolin nan biyar duka Allah na san mu da rahama ya ƴan uwana musulmi sai dai mu dubi kwanaki goma nan ladan su mai girma ne aiki na kwarai a cikin su Allah yana so fiye da sauran kwanakin duniya gaba ɗaya ya ƴan uwana musulmi mu sani mu gane yanzu da yawa waɗanda suke sun riski wannan kwanaki shekarun da suka wuce amma a yanzu maganar da muke suna cikin ƙasa suna cikin ƙasa tuni mutuwa ta riske su ko wani bawan Allah da na sani azumin kwana taran nan ba sa wuce shi tan daga rana ta farko ya hada da rana arfa Allah ya yi masa rasuwa Allah ya ji ƙarsa. ya uwa musulmi mu wato ainihin da yawa wanda da lafiyarsu ƙalau za su iya waɗannan ayyuka na alheri amma yanzu ba su da lafiya wasu na asibiti kwance wasu suna gida da yawa akwai wanda yake ya waye gari ya taimaraice lafiya amma kafin wayewar gari ya tafi lahira saboda haka mu da muke numfasawa mu gode ma Allah a bisa wannan kwanaki da muke roƙon Allah ya kai mu sun eh sannan mai ƙoƙari mai gaugawa mai ayyuka na alkhairi wanda za su kai mu ga tudun mun tsira musamman yanayi da muke ciki wannan duniya 'yan uwa wurin aiki ce ya 'yan uwa na muminai mu sani lallai yana daga cikin falala Allah da ya sanya ƙofofin ayyukan ɗa'a da yawa ba su zama ƙofa ɗaya ba in ta kuce ma shi kenan a ƙofa daban-daban daga ciki su ne za mu ga wato ainihin yawan waɗannan ƙofofi daban-daban nau'o'i daban-daban wanda suke musulmi in wancan ta kuce mai fuga wata nan yanzu ga wannan kwanaki shine malamai suka ce yana daga cikin mafi girman ayyuka da bawa zai mai da hankali a cikin kwana goma nan sallah salloli musamman sallah a cikin jama'a domin sallah bayan kalmar shahada nan guda biyu to abu mafi girma ita ce sallah wanda ya kula da ita ya sami alkhairi wanda ya tozartar da ita ya taƙi ya lalace sallar farilla cikin jama'a 'yan uwa yanzu da yawa duniya halin da musulmi suka shiga suna wulaƙanta sallah an shagala da duniya kawai lokacin sallah ya ga mutane ba sa haba haba a kira sallah yadda ake zamanin manzo mai shago ya rufe mai kasuwa ya rufe mai aiki ya rufe a tafi a yi sallah sannan a dawo a tsora Allah ya sa albarka yanzu ana nema a kau da wannan cikin al'ummar musulmi to wallahi kar mu yadda sallah tana ciki da salloli na nafila cikin wannan kwanaki da tsayuwar dare abu na biyu shine azumi azumi ɗan uwa musamman azumi na rana arafa wanda ƙararra manzo sallallahu alaihi wasallam yace azumin ranar arha. ina fata zai kankara zunubin shekarar da za ta zo da kuma shekarar da ta gabata domin wannan wata da zai kama shine ƙarshen shekara ta kwanaki na shekarar musulunci shine zulhijja daga shi shikenan shekara ta ƙare to sai a kankare maka zunubin wannan shekarar sannan da kuma wata za ta zo malamai suka ce 'yan uwa wani kasuwanci ne riba irin wannan wani kasuwanci za ta yi a ce an kankare ma zunubin ka wani azumi da zaki na ne ɗaya Allah ka samu dace abu na uku shine yawaita kabbarbari da halili da zikiri a cikin waɗannan kwanaki domin Allah yake faɗa mana cikin alƙur'ani cewa ainihin ku ambaci sunan Allah cikin kwanaki sanannu nan ma malamai suka ce kwanaki sanannu su ne ayyamun ma'alumat su ne kwanaki goma na zulhijja domin a cikin su ne manyan ibadu suke haɗuwa ga sallah ga ainihin tsayuwa arfa a cikin su ga kuma a ranar hajji wato rana ta goma duk a cikin su ne sannan ga shi azumin arfa ɗin Allah ta samu dace yasa Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda da shi da Abu hurera sukan wayi gari su shiga kasuwa suna bari don su tuna ma kansu su tuna ma al'umma wannan bari domin ne wato su raya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwanmu musulmi mu raya wannan sunna a mu da kasuwanninmu da masallatanmu da hanyoyinmu kabarbari suna na mutlaƙai wanda koyaushe ma ana so kai ta yinsu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to kai kewaita su cikin waɗannan kwanaki Allah da hikimarsa ayyukan da za ka ka dace ba a gicce sai da kuɗi ba ba a gicce sai da wani aiki mai wahala ba kowa da mai kuɗi da mara kuɗi zai sami wannan falala ta ayyukan alheri domin wannan zikirin ba wanda ba zai iya shi ba abu na hudu shine sadaka da ayyuka na ihsani kyautatawa da yawa a wannan kwanaki yan uwa musamman rayuwarmu da muke ciki akwai wanda lomar da za su sa a baki suna jiranta babu ita zai waye gari babu kuma ya fita nema ya rasa nawa ne za su fita neman aikin babu aiki uta ne abin wani da za a ci to irin wannan ka miƙa a cikin wannan kwanaki to kayan aikin da Allah ya fi so sannan haka nan marayu mabukata su ma wanda suke neman a tausayinsu ka ɗauka ka taimaka musu cikin kwanakin nan to kayan abin da a habu ilalla sannan mara lafiyan da ke bukata a saya masa magani shi ma ka saya a cikin wannan kwanakin kayan abin da Allah ya fi so sannan duk ayyuka na kusanta zuwa ga Allah in kai ba a ce sai aiki kaza da kaza ba shi ma za a yaye wato za ka yaye bakin ciki ga al'ummar musulmi da buƙatunsu ka biya musu duk za ka shiga cikin wancan ayyuka a habu ilallah da cusa farin ciki ga al'ummar musulmi wannan duk zai ba ka dama ka samu wancan abin da Allah ke so a yi a cikin wannan kwanaki ya 'yan uwa musulmi abu na biyar shi ne tuba na gaskiya zuwa ga Allah mu tuba 'yan uwa muna nan cikin laifuka manya-manya wallahi mu tuba fursa ce dama ce mai girma muke muka samu irin wannan kwanaki da Allah ke ba mu muraji'ar kanmu da kanmu ka tuntuɓi kanka da kanka me kai na zunubi me kai na laifi ka ce Allah na tuba Allah na tuba ka yaje man mai kai na zalunci ka mayar da zalunci ga wanda ka zalunta mai ka na wani duk wannan wallahi sai ƙoƙari sannan ka buɗe sabon peji shekara ce ta zo ƙarshe yadda masu kuɗi suke in shekara ta zo ƙarshe a yi lissafi a komai mai aka samu na riba mai aka hasara shi na an gama a sake buɗe sabon peji to kai ka wannan ɗan uwa a wannan wata da za mu shiga domin shi ne ƙarshen shekara ya ‘yan uwa nawa ne daga cikin mu laifi na nan ya yi mana nauyi jingin da tare da mu zunubi da ayyuka to mu tuba ƙofar tuban abu ɗaya take ba a kulle ka ba sai da rana ta hudo daga mafakarta kada Allah ya nuna mana wannan lokacin ya ɗan uwa nawa ne daga cikin muke taƙaita ayyukan a'a ya kamata mu yi to ga fursa nan mai ƙoƙari a gaban mu ci gajiyar waɗannan kwanaki ya ɗan uwa na musulmi mu wasu tashin musulmi suna tozartar da lokacinsu a irin wannan kwanaki muhimmai wajen wasanni da abubuwa shiga kasanni ba sai za ka ba kai ba sayarwa ba da bibiyan abubuwa har ka wayan nan yanzu mutum ya shagala a kanta da abubuwa na wasanni na ƙwallo da sauransu wanda ake yau suke shagaltar da mutane da ainihin abubuwa da yawa amma bayan allah salihai su kan sukan ci gajiya waɗannan kwanakin da yawan takbirat da yawan karatun ƙur'ani kai ƙoƙari ka duƙuha ta gani sauka ɗaya ko biyu za ta yi da ambaton Allah da ma Allah ɗa'a mu guji gafala gafala shi ne ai maka wa'azi ka ji ka gane amma ka ƙi jin wa'azin ka ƙi aiki da shi ya ƴan uwa wallahi wannan nan tamu gajera ce in za a ba ka shekara ɗari za ta zo ta shuɗe haka nan ajalin nan da aka rubuta mana yana nan sai ya zo ku duba kullum yau wani ya rasu wanta ta rasu nan aka ce mana wani ɗan uwa da ke zama a nan wurin karatu kwana ɗaya yau ko biyu Allah ya karɓi ransa haka kullum abin da muke ciki kenan ɗan uwa wance ta rasu wane ya rasu kullum abin da muke ciki kenan ɗazu aka bugo man wani kawuna a Kaduna Allah ya karɓi ransa kullum abin da muke ciki kenan to kai ko ni ba zan mutu ba ai da wane ya rasu to maza maza kawo mutuwa a kansa kai ma ba za a bakka ba ya ɗan uwa wallahi wannan duniyar gushewa za ta yi to mu ƙoƙari kan mu shagala da ita dan duniya ita ce wurin aikin ita ce wurin neman aljanna lahira gidan sakamako ce ba can ake aikin shiga aljanna ba saboda haka mai arziki ɗan uwa shine wanda ya ci gajiya waɗannan kwanaki da za su shigo mana gabanin mutuwa ta zo mana ya bayan Allah mu yawaita ayyukan alheri cikin wannan kwanaki karatun ƙur'ani kamar yadda na ce yi ma iyaye biyayya sadar da zumunci kyautata ma makwabta yin addu'a ga musulmi wato ainihin halin da muke ciki yau muna buƙatar addu'a ta ƙwarai ta gaske saboda halin da muke muna buƙatar addu'a da yi manzo salati sallallahu alaihi wasallam da yawaita addu'a a karan kanmu da al'ummanmu da ƙasarmu Allah ya zaunar da ita lafiya ya tsare mu da sharrin masu shari ya yan uwa tunu da yawa ga sunan suna shuɗe mana masu girma da jarrabawa ba su da wani magani illa addu'a shi ya sa mu duƙuwa Allah yana jin mu mai karɓar roƙo ne mai tausayin bayi ne duk wani ƙullin shari da ake ƙulla mana Allah ya sani kuma shi zai warware shi mu dai mu kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah tsakaninmu da manzo tsakaninmu da bayi kar mu cuta kar a cuce mu mu zauna mu taimaka ma yan uwa to in muka ɗaga hannu muka yi addu'a Allah zai karɓa saboda haka yan uwa mu dage da addu'a Allahumma inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma ballaghna asar bil hijja wa inna fiha ala sa'a wa taqabbal minna salal a'mal اللهم أجل أهوال المسلمين في kulli مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض بين بين أم المدينين واشف مرضانا ومر المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله